babu yanda za a yi rayuwa ta tafi daidai idan an kyale ma'auna suna abin da suka ga dama a kasuwa kowa ya ci ransa babu baka ba zai taɓa yiwuwa ba a yi haka kuma a zauna lafiya a ganin idan mutane yan kasuwar mu suke yi odar shinkafa daga waje a sauke ta a bakin teku a lagos manyan motoci su ɗauko ta su kawo ta arewa a kawo maiduguri kawo a kawo kano babu yadda za a yi daga kawo shinkafar nan kano ko kaduna ko maiduguri ko sokoto daga kawo ta kai tsaye a wuce da ita kasuwa a sayar da ita ba zai yiwu ba domin lokacin da aka kawo ta a waje an rubuta a jikin katon buhu kilo hamsin ne a cikin kowane buhu to su ko ba za su sayar da ita a haka ba sai sun je sun juye kowane buhu a cikin su to ɗinsu suna da ƙananan buhu wanda ba su kai kilo hamsin ba sun sayo ta akan kilo hamsin sai su juya ƙananan buhu masu kilo arba'in ko kilo arba'in da biyar amma a rubuce kilo hamsin idan sun sayo tirela goma ko tirela sha biyar ko ashirin idan suka sake canjawa inda buhu ɗari uku ne zai koma buhu ɗari uku da hamsin inda buhu ɗari biyar ne zai koma buhu ɗari shida kuma su sayar da shi akan farashin yadda yake ba tare da an rage farashin ba gwamnatin tarayya tana kallo gwamnatocin jihohi suna kallo saboda 'yan kasuwan da za su yi wannan idan gwamna zai je zaɓe zai zo ya yi kamfen ya kirawo mutane ya zo ce yana lancin yana son zai sake koma zaɓe sai wannan ya kawo miliyan biyar wannan ya kawo miliyan goma daga cikin kuɗin talakancin da ya cuta ne saboda haka lokacin da ya kawo shinkafa ya zazzage ya sake ɗorawa lokacin da ya kawo suminti ya zazzage ya sake ɗorawa gishiri ya zazzage ya sake ɗorawa fulawa ya zazzage ya sake ɗorawa ba gwamnatin da za ta yi masa magana kashi mu raba ake yi tsakanin gwamnoni galibi da 'yan kasuwa talaka shi ke shan wahala shi ke shiga cikin halin wayyoni yasu shi ke shiga cikin halin yi. to a nan gurin dole ne gwamnoni su tabbatar wannan amana ce da Allah ɗora a kansu kuma zai tambaye su a kai ranar tashin kiyama dan Allah idan suka sayo waɗannan buhuhuna a yadda suka sayo su suka sayar da su a yadda suke ba su rage komai ba za su ci riba ko ba za su ci ba amma suna son riba ta zama kazamar riba ba riba mai tsafta ba mummunan riba ba riba wadda take da kwalliya da tsafta ba riba da sai sun tsotse ta daga cikin jinin bil adama sai sun wahalar da mu sun tagayyar da mutane su ci ta irin wannan riba suke bukata ba riba ta Allah da annabi ba sannan kuma gwamnati duk ta zura musu ido gwamnatin tarayya ta zura musu ido gwamnatin jiha ta zura musu ido su yi abin da suka ga dama in kaga cewa an kama mutum an ce ana kama yan fasakori an yi kaza an yi kaza hukumar custom ta hana mutane sakat wannan kananan yan kasuwa kenan masu jari miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan ɗaya da rabi miliyan biyar manya manyan yan kasuwa masu jarin miliyan ɗari miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyar waye sai taɓa kayan su ba wanda ya sai taɓa kayan su to ya za ya zauna lafiya ya za ya zauna cikin kwanciyar hankali da walwala da jin daɗin rayuwa ana cikin wannan matsatsi ana cikin wannan bala'i duk wannan wani abu ne da ya kamata a yi nazarinsa sannan kuma su 'yan ƙananan 'yan kasuwa na ƙasa wanda suke mu da su idan kaka ta yi idan suka je ƙauyuka idan suka sayo gero suka sayo masara za su sayo su a wajen ƙauyawa buhu a cike kowane buhu kwano arba'in a kori kura guda zai so ko rabin a kori kura ba fa wani kuɗi gare shi da yawa ba ko a kori kura guda ko a kori kura biyu idan ya zo shi ma sai ya juya a sto ɗin shi idan ya juye buhu arba'in kowane buhu kwano arba'in sai canja buhuhuna da waɗansu buhuhuna daban na roba an tsoma su cikin ruwan zafi sun tsomare sun tsuke kaga kun bashi da dariya kun san abin gaskiya ne ba ƙarya nake musu ba wa shahida shahidun min aliya yan buhu zai ci kwano arba'in kafin a tsoma shi ruwan zafi sai yanzu bayan an tsoma shi cikin ruwan zafi sai ci kwano talatin da biyar. to baya ga haka idan sai su zo su ma su juye a cikin shagon su tunda su ba katon su to gare su ba a cikin shagon su sai su juye akan katon tamfol din su ko katuwar shimfiɗar su idan suka juye waɗannan wake ko gero ko masara sai su yi ta ɗebo ƙasa bokiti bokiti suna juyewa a cikin wannan masara totuwa totuwa ta masara su kwankwatsaita su kwankwatsaita su zuba a cikin masarar nan ledoji murfin coca cola gwangwanin rock jefa a ciki wallahi tallahi tsumma a shagon teloli jefa a ciki su joya su joya da kasar duk su hada sai su zo sai su cika buhunan inda ya sai buhu hamsin yanzu sai ya koma buhu hamsin da biyar hamsin da bakwai sittin da sauransu wani ma ya kai buhu saba'in ba abin da ya dame shi sai ya zo ya sayarwa yan uwansa bayan la idan ka je ka sai buhu kana tsammanin kwano 40 ne sai ga kwano 33 kwano 32 saboda sauran sai ka sha aiki ka sha wahala duk totuwar masara kwankwalati gwangwanin rob gwangwanin madara tsumma leda bat da sauransu wai kuma wannan duk ya halatta su shugabannin 'yan kasuwar ba wanda yake wa wani magana alaisa minkum rajulun rashid ba wanda yake wa wani fada wai wannan duk ya halatta wai wannan din neman alkhairi ne din neman albarka ne ina kuke da wannan wasiyar wa auful kaila wal mizan bil qisti cikin ku duk kowa da azumi a bakinsa yanzu bayan sallar la'asar ne lokaci mai tsada kowa da qur'ani a gabansa ya bude wa zai iya rantsewa cewa wannan abin da ake yi lalle adalci ne ba wanda ya sai rantsa cewa adalci ne kowa zai iya rantsewa cewa zalunci ake yi to ya za a yi rayuwar mu ta yi kyau mu na azzalumai sama azzalumai kasa azzalumai shikenan sai rayuwa ta yi kyau لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا babu يند za a yi mutane su ingantu haka kawai suna tarwatse ba su da shugabanci babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane kane akan karagar shugabanci dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini sun san wani abu na ilimin rayuwa suna da wani bangare na tsoron Allah tattare da su sun kama ragamar mulkin al'umma lokacin da suka rike mulkin al'umma abin da suke kallo tsayawar da za su yi a gaban Allah ya yi musu tambaya shi da su ba abin da za su sauka da shi ba ba abin da za su mallaka ba ba menene a akawun ɗinsa na gida ko na waje ba tambayar da za su ansa a gaban Allah ita ce abin da suke tunani da wannan suke kwantawa barci da wannan suke tashi to sai an samu irin wannan shugabannin waɗanda za su rinka bin kasuwa da kansu su je kasuwar ƙauye su je kasuwar birni su rinka bi su to su to da ake ɓoye kayan abinci su tsaya su fasa su kirawo kwamishinan 'yan sanda su kidawo rantar ss a kawo 'yan sanda a kawo 'yan mobile a fasa a yi layi a sayarwa da talakawa a kan farashi ba karyar masa za a yi ba farashin da zai ci ba. duk abin da ya saya naira hamsin a sayar naira saba'in ba ya ci riba naira ashirin ba a cike kuɗinsa a bashi ko ma a kai banki a bashi sala a ce Allah sa maka albarka za mu maka addu'a a masallacin juma'a shikenan dan Allah an zalunce shi an yi masa haka wallahi tallahi an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake talakawa an taimake bayan Allah amma yanzu masifar da ake ciki fashi da makami sace-sace kowa barawo kowa azzalimi wannan hali da muke ciki ba fa Allah zai kawo mala'iku bane su gyara mu ne zamu gyara mu bil adama ba mu muka muke rayuwa ba a duniya a Afirka kadai kasashe nawa ne dan me muka zama daban a duniya kadai kasashe nawa ne dan me muka zama da ban dan me sauran suke tafiya a tsari mu ba mu da tsari dan mai daidai da waya ta GSM mutumin Nijar sai ya buga ta cikin kwanciyar rai kai dan Najeriya ba haka buga ta cikin kwanciyar rai dan mai mutumin Nijar hasken wutar lantarki ya samu cikin kwanciyar rai kai dan Najeriya ba ka samu cikin kwanciyar rai ga boda bodar ko wajen kilomita 150 eh, kilomita 1500 bodar da ke tsakaninka da Nijar da ka shiga baya da matsala ta ruwan famfo in an ce akwai famfo idan ka buɗa za ga akwai kai kuma a ce akwai famfo ka buɗa babu <laughs> ya an ce akwai lantarki in ka kunna akwai kai a ce akwai lantarki ka kunna babu ya an ce akwai telefon idan ka daga zaka ji akwai kai kuma a ce akwai telefon kuma ka daga kuma babu telefon can mutum can mutum can bakin fata nan bakin fata can da zane nan ma da zane to kaga sai an canja kenan Najeriya ta ninka Nijar kuɗi so nawa a yau idan aka kadawa Nijar kararrawa aka ce ai gwanjo kila Nijar Najeriya ce za ta fara sayanta kila ma mutum ɗaya sai ta gaba daya to to shikenan kuna jira a kawo mala'iku su yi canji mu dai aikin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya wannan ku